الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا ولا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خبتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ƙarya suke zalika qawluhum bi afwahihim yudahuna qawlan ladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakun اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حبنا ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل <clears throat> فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم. فيا إخوة الإسلام والإيمان فيا حباب رسول الله فيا أيتها الوجوه النيرة الطيبة أحييكم خير تهية على وجه الأرض إطلاقا لأنها تهية من عند الله مباركة طيبة وهي قولنا دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوانا shugabanni jagorori mabiya masu sauraro maza da mata na yanzu da wanda za su saurare mu nan gaba akwai wani abu a kaina da kai ni a kaina akwai kai a kanka akwai ku a kanku akwai su a kansu akwai maza a kansu akwai mata a kansu akwai talakawa a kansu akwai shugabanni a kansu akwai malamai a kansu akwai almajirai a kansu akwai na tsaye a kansu akwai na zaune a kansu akwai wana uwana menene wannan jayi mutuwa tana ciki amana Allah ya fita alaik Allah ya ma albarka domin amana wata aba ce mai nauyin gaske tsakanin maji da mata akwai amana tsakanin ɗa da uba akwai amana tsakanin almajiri da malamai ko malami da almajirai akwai amana tsakanin shugaba da waɗanda ake wa shugabanci akwai amana tsakanin 'yan kasuwa masu saye da masu sayarwa akwai amana noma da manoman su karan kansu akwai amana direbobin mota akwai amana a kansu masu motar ma akwai amana a kansu in ka ɗau wannan zangon sai ka kiyasta babu wani wanda ya fita daga wannan bangaren na amana kowa kai a kansa kuma allah ya riga ya yi umarni ni da kai in ba da amanar yadda take za ku ji bayanai daga bakin malamai ba daga baki na ba ni mai fassara ne ko in ɗaya abin da suka faɗa an gaya mu a cikin suratun nisa'i alarama Allah maɗaukakin sarki kan hizbin nan kan nusbin nan ya ce inna Allah إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا wannan aya Allah ya ce الله Allah an tuwaddu al-amana ila ahliha Allah yana umartar ku ba da amana ga masu ita ku lura a nan gurin ba amana ɗaya Allah ce ba al-amanat jam'ul muannas salim الذي انتهى بالالف والتاء كل طالب يعرف اللغه العربيه يعرف هذه معنى يعني duk ɗalibi ya san wannan wato Allah ya ce inna Allah ya murku an tuwaddu amanati ila ahliha Allah yana umarta ku ba da amanoni da masu su tsakanin ni da kai tsakanin kai da su tsakanin mace da namiji tsakanin ɗa da uba tsakanin yaron gida da mai gida tsakanin talaka da shugaba tsakanin na gida da na waje tsakanin na binni da na ƙauye Allah ya yi umarni da ba da amana inna Allah ya an tuwa amanati ila ahliha haka ne ko haka ne sai Allah ya ce wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna Allah ni'ma ya'idukum bih إن الله كان سميعا بصيرا نادرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمة الله تعالى وبركاته دكتور الله ساكا على هاي أنا نعم مطيسة نمشي قبل وعدي يا مرة عبد الوسيم بسم الله آه، الشيخ الدكتور الحسن سعيد آدم جوز الله يساك مكة الله يكرمك الله يا آمين آه، ko na yi kuskure a yafe min amma dai fatan addu'a ne malam na san bai daɗe da dawowa daga saudiya ba da ya ta kawo fitowa ma da aka yi wannan ita ce fitowa ta farko yanzu mu wa'azuzzuka guda biyu muka koya na san lokacin da da idan malam yana haka yana haka to sai an yi abin da wancan da wancan suke cewa sai gari ya waye bai damu ba ana zubawa Allahu akbar Allah ya kara wa malam lafiya tare da iyar jama'atu